saduwa wannan shirin namu na waka da sauti ne mai gabatar da wannan shirin Mr. Dimage tare da ni a wannan filin namu a yau ai na kasa faɗi sunansa faɗa mu ji kuna tare da sadiq musa wanda kuka fi sani da alodaski ɗaya daga cikin mawaka daga northwest record artist ado gaski kace ko kana ado kana aski alodaski ado daski ado saboda ni yanzu zan kama sunan kasance ado da aski e kai mai ado ne daski ado daski masu kallon kun san mu akwai mu da wasa mu kan da wasa kasha dress kasha swag kuma wannan swag na filin namu sai daɗaɗɗe mutane kuma in ban da mutane ma daga wannan record label ɗinku na northwest da kar muke ganin mutane da wannan swag ɗin menene wannan sirrin wannan swag ɗin eto eh gaskiya ka san mu da yake gaba ɗaya ma majority yan northwest yawanci da yake rappers ne mu na irin fati jamaka to yanayin dressing din mu gaba daya saboda mu muna yin clubbing things haka kuma ka san gaba daya ana yin swags ne irin crazy things shi yasa ko da yaushe muke yin swags irin za ga kamar ko bad dressing ko haka to gaskiya majority mu bad dressing muke in ban da kuma daga ciki wanda suke yin gentleman dress yanzu um, irin wannan dress din shine kiya ɗinku na northwest ko ya gaskiya majority ɗan northwest record artist haka za gan shi ko da yaushe idan har zai yi swax so irin haka za gan shi to yanzu a ah, kuma na lura kuma goti din nan na gan dukan mu a northwest din nan muna da wannan goti din ya ko eh, duk cikin inkiya din a ah, gaskiya ne wannan kawai baiwa ne kawai daga Allah za ga majority din mu kowa yana da shi amma a northwest din ma za ka duba za ga wani yana da shi wani bai da shi ba abu bane wanda muka yi creating din shi ko wani abu koyarwa bayani daga Allah to um, kana cikin filin waka da sauti da ya ka fara waka eh to gaskiya ni yadda na fara waka da yake tun farko da tun ina karami ni mutum ne ma'abocin jin kaɗe-kaɗe da waƙe wake haka mm. musamman bangaren entertainment so da yin clubbing kiss haka da sauransu to dai da haka na fara kuma ina tare da artist ina ma'amala da su har na zo samu kaina a cikin wannan halin um, yanzu um, ka ce kana tare da artist wani yeah. artist kake tare da su ne ya eh, akwai irin su jsd irin su babaji wanda tun kamun fara waka dama majority idan za su yi shuwaka ko za su ji wani abu da ya danganci harka na artist ko tare muke yi da su tun a lokacin gaskiya dai akwai abin a raina ina da sha'awar abin har kuma allah ya zo kawo mu wannan halin da muke a yanzu yanzu kana ganka kana da siffar masu rawa banda wakan da kana rawa ne gaskiya ban fiye rawa ba ka gaskiya ba na rawa to yanzu um, akalla yanzu kana da shekara nawa da fara yin waka gaskiya eh zan samu kamar shekara uku na su kaina a cikin harkar waka ok um, shekara uku a uh, ka koya ne a gurin wani ne ko kawai ka tashi eh. kawai daga bacci kawai ka fara waka <laughs> gaskiya ba wai za a ce koya ne kuma za a ce ba koya ba so da tunda already ina da ina tare da mawaka ina ma'amala da su musamman irin su ji kamar yadda na faɗa ma irin su fina hausa su anas fresh dukkan su ɗan record ne muna tare da su kuma gayuna ne to dai ina bin su muna yi haka kaɗan kaɗan dai har Allah ya sa ni ma na zo hatsinci cikin a cikin harkar maza to yanzu banda ka tsince kanka a cikin harkar um, kawai ka fara harkar waka ne a cikin northwest record ne ko sai daga baya da ka dan fara ka shigo cikin northwest gaskiya na fara harkar waka a cikin northwest record so da tun kafin in fara waka gaskiya ina cikin northwest record artist ok so duk abin da za a yi da ni ake yi tafiya ne wurin show za a je wani gari kuma wajen kasan nan ne za a yi tafiya inda na northwest record ne to gaskiya da ni ake ke kuma kawai suka kaɗo shawa eh, sannan kuma mutane suna bani shawarar kullum na tare da artist zan bi su nan in bi su can to me zai ana nima da dinga yin wannan harkar in za mu waki a su tafiya tare to yanzu tun da ka fara wakan nan hmm. ya kike fama da masoya gaskiya masoya sai dai mu ce mun gode Allah muna godiya ga Allah ga masoya kuma muna musu fatan alheri musamman zaka je guri kaga baka san mutum ba amma da mutum zai kira sunanka da sauransu kuka je show za ka ɗauko waƙan kana performing za ga mutane already sun iya za su ringa bin abin da kake faɗa gaskiya hakan yana birge ni kuma yana min daɗi to yanzu um, tun da ka fara yin waka kuma ga masoya kuma ka ce suna sauraron wakan ka kuma sun san wakokin kama kana yin show kana rera waka ana bi gaskiya ne to yanzu wayannan masoyan nan da ya kuke haɗuwa ku ce to masoya na gode ka san wayansu ko baka san wayansu ba ko ka san su gaba ɗaya eh wasu na san su wasu ma ban san su ba musamman masu bin mu a whatsapp da instagram da facebook wasu mun san su amma wasu gaskiya kawai dai muna musu fatan alheri ko mu san su ba a ko ina suke masoyin mu ne kuma mun karɓi su hannu biyu muna godiya kuma da soyayyen da suke mana kuma muna tare da su a da yaushe yanzu akwai a turanci akwai abin da ake cewa mentor um, akwai wanda ka biyo sawun kafansa don ka ce mu ka bangaren waka gaskiya ba wanda na biyo sawun shi ok kawai kai kawai eh. ka zo ne a biyo sawunka <laughs> mr dimes to yanzu tun da baka biyo sawun wani irin waka kake yi gaskiya ana bangaren fatija rap ne haka amma na fatija ok yanzu kuna cikin group nan da ake ce a hausa ifo ko eh, banda ku muna cikin hausa ifo ok ka ok ka taɓa yin wakan rauji ko ka taɓa haɗa gwiwa da masu yin wakan rauji gaskiya ban taɓa yin wakan rauji ban taɓa yin wakan rauji gaskiya to kuma ba ka da alaka da masu yin wakan rauji eh gaskiya ana da alaka da su muna tare da su muna ma'amala da su kuma kusan ma gurin aikin mu da su musamman irin su sa'id na gudu muna tare da su ko da yaushe to um, waka da saut a filin kake yanzu to ba tare da jan lokaci ba masu kallo samu so mu sani can da yanzu ka ce mana wakokinka in an ji a shows eh. kana rera ana bi da garin yaya suka san wakokinka masoyan nan gaskiya da yake waƙoƙin mu in muka yi waƙa majority ma za mu gama waƙa ma da mixing din shi da mun yi mixing din shi a take za mu sasha a intanet mutane za su ringa dalilin da sauransu kamar youtube haka kamar irin hausa ya fafi nan duk muna sa kuɗin wajen to za ka yi waƙa yau ba wani daɗewa ba amma za ka ga ya je inda baka tunanin zai ji to ta irin haka mutane suke samun waƙoƙin ok to yanzu ka taɓa fitowa a video eh na taɓa fitowa a video akwai wani bidiyo na North west record artist na finan hausa bambanci an yi bidiyon shi kuma bidiyon ya fita akwai na a cikin bidiyon to kenan yanzu ke ma ba ka iya yawo a titi kawai haka kawai <laughs> gaskiya ne sai da dalili gaskiya ne to ba tare da bata lokaci ba masu kallon mu babban jarin mu bai bar ku ba ni mr dimai bai bar ku ba kuma kar ku ban mu a cikin shirin waka da sauti a cikin wannan shirin namu na waka da sauti to um, tun da ka fara waka kuma kana cikin northwest record artist record artist banda su ba wanda ka taɓa yi featuring a wakanka gaskiya da har yanzu ban yi featuring wani ban ba mutanen mu na northwest record ba amma dai ina da bukin a yanzu akwai artist guda biyu arewa wanda zan yi featuring ɗinsu kuma muna nan ma muna tsare ran Allah da kwanan nan aikin zai fita okay to me yasa ba ka son ka yi featuring wani banda yan group ka. a baya ba na so ba ina so amma ka san ko da yaushe ita waka yanayi ne ke kai mutum ko ba ka ba kamar yanzu da na gaya ma akwai mutum biyu da na yi bukin zan yi fitar su akwai sani danja akwai nomis ji don shi kan sani danja ma shi ya rike aikin saboda baya gani amma mun riga mun gama bitin mun yi komai kawai da sun zo za mu yi su kuma za mu yi bidiyo masu kishi. so um, banda waka hmm. akwai wani abu da ke sha'awa da yake tare da entertainment? eh gaskiya akwai abubuwan da nake sha'awa kuma in ce ina dan yi haka oh. eh, kamar hausa fim haka muna dan yi duk wanda gani a nutu sana'ar kan hausa fim muna zuwan da kano saboda insert da sauransu muke dan zuwa mu dan taimaka musu da fasting haka muka shiga harkokin su kamar yanzu ma kafin zuwa nan daga location nake kuma na wasafi na'am okay to banda wasafin akwai wani abu kaman gaskiya daga wasafin da sai waka sai waka shi ne abin da nake da sha'awa kansa yanzu a bangaren waka mm. na je kana ta cewa za ka yi featuring mutane daga waje sandanja da namiji a nan arewa a nan arewa kuma ka ce kuma ka yi featuring mutane a group ɗinka na notius record ba mm. to a notius record ɗin nan kai wakan ka ne na zaman kanka ko wakan group ne a waka na ne amma da yake majority idan mutum zai waka a notius zai invite dina ya invite din wannan sai ma ɗin shi gaba ɗaya haka muke amma waka na ne bayan mutanen mu kuma na na yi feature din biliyo a waka ok biliyo eh akwai biliyo a waka ok akwai wakan da kuka yi feature din biliyo eh. a cikin wakan ka ne ko a cikin wakan group waka na ne ok na yi feature mutanen mu na twist kamar finan hausa anas fresh da babaji sannan kuma akwai biliyo to yanzu um, can da kana da wakokin naka yanzu a kalla kana da waka nawa eh gaskiya wakokina na su kai kamar irin takwas haka takwas ok mm. to muna tunanin za mu samu album nan kusa-kusa ko ya eh, hakan dai muke ta tsare-tsare musamman ma akwai audios din da suka rike mu musamman wannan wakan da na gaba na yi fitar din danja da zan yi fitar din danja da nomiji mm. to shine ba abin da ke gaba na yanzu in na kammala Allah da abin da ke gaba na kai in fara tsare fitar da alba mm. bidiyo kuma audio zama fara saki amma audio zai fara fita kafin mu saki bidiyo to muna tunanin za mu samu kamar wakoki nawa a cikin audio din nan a cikin audio din za ku iya samun kamar waka goma haka mun murna saboda waka goma ai gaskiya kafin ka gama jin waka goma ka fahimci me ake nufi ai ya dan ja lokaci mm-hmm. to yanzu sana'an waka wannan sana'a sana'a ne da kana cin ribanta yanzu ko a'a ka kusan fara cin ribanta ne ko kawai kana yi ne kawai dan nishadi a gaskiya na ɗauke ta a matsayin sana'a kuma da gaske so da Allah ga ciki yanzu ina ganin amfanin ta ba ɗaya ba biyu ba kuma ina ci riba akan ta hmm. so da especially za a yi inviting din musho za ka je show performing na minti talatin ko minti goma sha biyar amma za ka samu alheri sosai a cikin abu to um, harkan sho din nan da ake kira ya sho take a arewacin Najeriya ana yawan samun shows ko eh ana samun musamman da yake yanzu za ga bangaren hip hop yanzu abin kamar ya jiyo kan arewa kamar da a baya da ake tai kaga kamar ana ta yi ne kamar ba a gani amma yanzu kowa da kowa attention din sai na kan hip hop kowa yana son abin ana jin daɗin abin shi yasa ga yanzu kowa ya tashi da karfin sai yana yi na'am na'am shi yasa ana samun show sosai to yanzu akwai wanda ke jin tsoro a bangaren hausa hip hop na dance hall da ke tunani kai in ban kara dagewa ba ba lalle ba ne in iya wuce wannan gayan kowa a ba lalle ba ne a saurare ni ba eto eh gaskiya ni ba wani wanda ke tunani a harkar hausa hip hop ba ku san tsoro ba ke. eh gaskiya ba na tsoro kawai tunani na har kullum ni ya za in je matsayin da nake so in taka amma ba na kallon wani to yanzu nan da shekara biyu zuwa biyar ya kake gani harkan hausa hip hop zai kai gaskiya nan da shekara biyu zuwa biyar a yanda hip hop take a yanzu a arewacin najeriya za ta kai matsayin da kowa bai taɓa tunani ba sau za ta yi nisan da sai an zo ana neman artist ma da kuɗin mutum amma yana wahala so da abin ya riga ya girma ya ɗaukaka to yanzu a um, hausa hip hop a nan kano da hausa hip hop a kaduna bauchi mina jos da sauransu wanne ne kake ganin an fi zuzuta su yanzu eh to gaskiya ni a tunanin na inda ake zuzutawa kamar kano so da inda kai dan arewa ne ko a wajen kano kake dole za ka yi cilin da kano za ka zo kano a ce za ka yi abar kano saboda komai da komai ya tattara a kano saboda mutum ma buri yake zo Kano ya shu a Kano ko ya a Kano mutane su ganshi ka ji daɗi in ka ji yan Hausa ifa wanda suke wajen Kano ka suna ta faɗan Kano a bakin su saboda Kano ta daba giwa ko da mai ka zo an fika to yanzu ina da matasa yanzu da suke tunani ne ma ina tunani ya kamata shiga wannan hip-hop din eh. wani shawara kike tunani za ka iya basu eh to shawaran da zan ba matasa wanda suke so su shiga harkan hausa hip-hop shine kawai mutum ya sa confidence a ransa ya nuna zai iya da gaske yake sannan kuma zai da tsoro kuma zai toshe kunnensa akan abin da zai ji da wanda zai gani dole sai ya kawai da kai sannan kuma ya tsaftace harshensa ba zagi ba cin mutunci idan ya kanna tunanin Allah da zai samu nasara a cikin harkokinsa yanzu ka ce wai um, kada ji tsoro eh. ya toshe kunnensa eh. addari faidansa ko eh. <laughs> me kike tunani zai ji ne har ma kake tunani ma ya toshe kunnensa eh kamar yanzu idan kana bangaren hip hop zaka ji wasu mutane wanda ba sanya abin yake ba wanda yake a waje yake wanda ba a cikin abin yake ba hmm. zai ringa ganin kamar ko ka kauce hanya ko wannan ma zai ringa zagin ka wannan ai ba ba washe bane ko wannan da sauransu ne irin haka ne to yanzu hausawan suna hausa hip hop gaskiya ne yare suke zuwa su fara hausa hip hop din ba hausawa suna yi kamar idan ka ɗauki notorious record artist gaba ɗaya wanda yake cikin notorious record artist bahaushe ne kuma ɗan hausawa kuma ɗan kano kuma tare kuke yin hausa hip tare muke yin hausa hip da su to kenan wayannan matasan da suke sha su zama hausa hip da suke da bewan kuma wani su kuma sun ko za su iya koya da sauransu to kenan kawai ba komi ba komi a sakon ba ba batsa ba zagi ba zagi ba zagin wani ba cin mutunci ba cin mutunci kawai ka shigo ka ba da gudunmuwan bakin ka ka ka fadakar da mutane ka fadakar da mutane ka nishadantar da su ka nishadantar da su to babban bakon namu a wannan filin namu na waka da sauti to ba tare da bata lokaci ba ma masu kallon mu lokaci ya da ka dandali kaɗan ba da gudunmuwan naka tun da wannan gidan namu muna buri da wannan dandalin namu saboda muna so ka nishadantar da masu kallo su ji daɗi su daga ce kai ya kamata gayan nan kuma zuwa wannan filin namu zai ba da gudunmuwa kuma saboda koyaushe muna rawa ne don kawai mu cire matsala a zuciyarmu sai yasa muke kirawo jarumai irin ku ku zo wannan filin namu ku zo ku ba da gudunmawa saboda wayansu ransu a ɓace amma sun ji lokaci yayi na waka da sauti za su bar kome suke yi sai su zo su kalli waka da sauti kuma mun tabbatar kai ma ba ka ba mu kunya ba gaskiya ne to samari da yan mata ina fata za a gyara zama domin a ji tsaraban da na zo da shi cikin filin waka da sauti waka ne na soyayya mai title ban mai title my baby to masu kallon mu my baby in kina zama a nan <laughs> zai zo wa keki yanzu a wannan filin namu na waka da sauti ki dan ba mu minti kaɗan tickets Musa, Baba G, Alodesi, fresh alongside, Billy O. Oh my daddy, you need to go Oh my daddy, you need to go Oh my daddy, she's on the ocean. Oh my daddy, oh my daddy, oh my daddy. Oh. Oh, baby, san cewa you know you know my name. Oh my baby, if you love me, you call me Babaji. Wannan waka da mun kai muku dole ku ban gurji. Oh my baby, wannan wakan dole ne ki Baba Jesus ka taka rawa, Dinan Hausa ka taka rawa, Anas Pires ka taka rawa, kowa da ka taka rawa, Dima na zo na taka rawa, kowa da kowa ya taka rawa, kun na jan Hausawa, Kun kun ji za ku kokawa, wakan mu babu kosawa. Oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby, oh my baby. Oh my baby. my baby. Kiss on me, your show. Kiss on me, your Ogini baby, ogini baby, filming till I love filming triba. Cause I'm a taka, me yoda what? Bama G, Bama Gelly, same as so baby. Who are you on the guy? You Bama Jim Kola, say the Kenya Kenya. Now, one cat, not swap, not a good thing. Bama G, Bama Gelly, Bama, so don't go out. Gani, Mungani, Mungani. You know the seat? You know the top? You know the seat? You know the top? lọ́wọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí gírígí kọ́lọ̀sì ọmọlẹ́rí oh kọ́lọ̀sì ọmọlẹ́rí ìzọ́ni oṣòdì ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí yóò. and holy shoulders. Now we are just as kiss your mothers. Kiss the mothers. your hands and holy shoulders. Now we are just as kiss your mothers. Ine na zo miki karki ini Na zo kakki guje ni. Soyayya za ki bani. Ba ni tamkar ki garin nan. Kun Ine ke wannan. Ni ne B-I-L-L-Y. Baby don't cry. Cry out. ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ìmìlì kọlọ ọmọlẹ́rí ìmìlì kọlọ ọmọlẹ́rí ìsọ̀bí oṣù ìsọ̀bí oṣù ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí ọmọlẹ́rí kárìkì kọ́ ọmọ náà lórí ní ẹ̀sìn ọ̀zú ti àná. do baby, kar na idan na rasa ta akwai asara. Don't be a get money, I go talk a lot for that. I will hasken rayuwa na aldaski kenan kar ki manta. What go. Yan ina so na zo ni yo shoki, baby zo gani kai ki share ni, zo ni yo shoki zo ki birge kan ki kyale ni za su so gani, don tilin mi domin a yau gani, don tilin mi domin a yau gani, a yau gani. I get money, I get money, yo. me ọmọlẹ́ni ọmọlẹ́ni ọmọlẹ́ni kirikolo ọmọlẹ́ni kirikolo ọmọlẹ́ni kisami oṣù ọmọlẹ́ni. fille doit te rester pendant qu'il y a jusqu'où To masu kallon mu in an ce ma Northwest Record, record Artist. Ana ce ma ka je ka siyo takalmin rawa <laughs> abin da suke nufi kenan saboda dukkan a wannan group din nan in ban da rawa da tashewa ba abin da suka kai amma kar mu bata muku lokaci kar mu ja muku lokaci mun yi godiya da zaman ku da rawan da kuka yi mana a wannan filin namu na waka da sauti bai bar ku ba ni ban bar ku ba Mr. Dimek an koma kar ku ban mu a cikin shirin waka da sauti sai wata